Hausa ZTV labarai da ɗumi su Alhamdulillah yanzu yanzu na rundunar sojojin Najeriya ta samu babban nasara akan 'yan ƙungiyar ta da ƙayar baya ta izalatul bid'a wa iqamatus sunna wal jihad Boko Haram wanda mun zo muku da cikakken bidiyon ga baki ɗaya yadda fafatawa ta kasance. Ku kalli wannan bidiyo daga farko har ƙarshe domin fahimtar abin da muka zo muku ɗauke da shi. Hausa ZTV Rundunar sojojin Najeriya ta samu nasarar halaka 'yan ƙungiyar Boko Haram da dama a lokacin da suke yunƙurin kai wani mummunan hari a cikin ƙauyen biyu, inda wannan nasara ta yi sanadiyar rasuwar 'yan ta'addan da dama. haka zalika sojojin najeriya sun kwaci makamai da dama a hannun 'yan ta'addan 'yan ta'addan boko haram sun yi matuƙar ƙaurin suna a baya wajen shiga ƙauyuka da garuruka da dama inda da sun je sukan buɗe wa mutane wuta wanda a halin da ake ciki yanzu ƙungiyar ta boko haram ta yi matuƙar yin ƙasa duba da irin yadda sojojin najeriya kullum kuma a kowane lokaci suke samun babban nasara a kansu idan ba ku manta ba duka manya-manyan da ke tafiyar da wannan kungiya ta boko haram kusan duka an kashe su haka zalika 'yan kungiyar da dama ta boko haram akwai waɗanda baki ɗaya sun miƙa kansu ga gwamnati waɗanda suke neman a yafe musu laifukan da suka aikata za su daina wannan laifin amma duk da haka har yanzu akwai sauran rana a kama akwai waɗanda ba su miƙa kansu ba waɗanda suke ƙoƙarin kai wasu ƙananan har-haren wanda a halin da ake ciki yanzu a kokarin kai hakan ne suka fada komar hannun sojojin najeriya waɗanda suka bakunci lahira haka zalika yanzu haka dai wannan ƙungiya ta boko haram tana ɗaya daga cikin manya-manyan ƙungiyoyi waɗanda aka ci galaba a kanta wanda idan ba manta ba lokacin da suna ganiyar su a daddaren duniya sai dai a jira wayewar gari sai an ji cewa ko sun kai hari can ko sun aikata wani abu can ko sun kashe wani can amma yanzu duba da irin yadda aka yi babban nasara a kansu aka kai su ƙasa sai ku ji an yi 'yan kwanaki ba tare da an ce 'yan boko haram sun kai hari kaza ba ko wannan harin bai tabbata ba a yunkurin yin shi ne sojojin najeriya suka tarwatsa su wanda suna yawan kai kananan har sojojin najeriya suna ruguza wannan al'amari nasu wanda mutanen yankin da bala'in ya shafa wasu daga ciki har sun fara komawa mahallansu A watannin baya a wancan lokacin idan ba ku manta ba mun kawo muku rahoton cewa 'yan Boko Haram da iyalansu sama da mutum dubu goma sha bakwai suka fito daga cikin daji suka zo suka miƙa kansu wa gwamnatin ƙasa suka ce sun daina aikata wannan ta'addanci da suke aikatawa suna roƙon a yafe musu su ma su dawo cikin al'umma su ci gaba da rayuwa wanda a wannan lokacin an killace su a waje guda inda aka ci gaba da kulawa da su. wanda ake kokarin yahe musu ganin haka ne aka tabbatar da cewa lamarinsu ya kusa zuwa karshe wanda gwamnan jihar ya mai da hankali a kan san ta yama za a yi kowa duk wani wanda ya zo don gudun hijira ya koma muhallin shi wanda kuma ya alkawarin zai taimaka ma duk waɗanda suka rasa dukiyoyinsu da abin da za su gina kansu ma'ana su ci gaba da sana'a rayuwarsu ta dawo 'Yan Boko Haram a yankin Maiduguri yanki ne wanda sun yi matuƙar cin galaba al'umma wanda sun sa mutane cikin garari. Haka zalika sun kona ofisoshin gwamnati da dama sun kashe malaman makaranta sun ƙona garuruka. sun yi abubuwa da dama waɗanda suka kasance na tashin hankali da jidali idan makumanta ba akwai wasu 'yan mata a can baya shekarun baya 'yan matan cibak wanda 'yan boko haram ɗin suka wawushe bayan wannan akwai mutane da dama waɗanda suka ba wanda kuma a halin yanzu ba su da ƙarfin da za su aikata wannan abin duba da irin yadda gwamnatin najeriya ta ci galaba a kansu ta ci ƙarfinsu ta mai da su baya wanda kuma kullum a kowace rana wannan ƙoƙarin ake ta ƙara yi Ku ci gaba da kasancewa da wannan tasha ta Hausa Zip TV domin samun ingantattun sahihan labarai a kowane lokaci. haka zalika idan baka danna mana alamar subscribe ba ka daure ka danna mana saboda tana mana matuƙar amfani domin tana kara mana karfin gwiwa da mai da hankali da jajircewa wajen kawo muku sahihai kuma ingantattun labarai a kowane lokaci haka zalika idan baka danna alamar like ba a wannan bidiyo ka daure ka danna saboda ita ma tana ɗaya daga cikin abubuwan da ke kara mana mai da hankali sannan kuma zaka iya kai comment a wannan bidiyon idan har da abin da kake son ka gaya mana mun gode sosai hausa zip tv